الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب إعادة الصلاة مع الإمام قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من من بني الديد يقال له بكر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأذن بالصلاة وقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درس منا حمسن دا بقوي أتكم موطاة إمام مالك أيو أشرن دا أكو قوة جماد الثانية hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1429 wanda ya dace da 27 ga watan 6 na shekara ta 2008 ta miladiya za mu tashi inda imam malik rahmatullahi alaihi ya ce babu i'adati salati ma'al imam babi da ya zo a kan sake yin wata sallah tare da liman sake yin sallah tare da liman wannan babi yana magana ne akan mutumin da ya yi sallah ɗaya daga cikin sallolin farilla sannan ya zo ya riski liman ya riski jama'a zai sake yin wannan sallar ko ba zai sake ba ko mai hukuncin wannan sallar da zai sake kuma wannan hukuncin ya shafi dukkan salloli ne ko ku ya keɓanci wata sallah ne banda wata sallah wannan abubuwan da imam malik zai kawo mana na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da asar daga sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shi kansa ra'ayinsa akan mam a akan wato sake maimaita yin wata sake maimaita wata sallah bayan mutum ya riga ya yi ta su ne abubuwan da wannan babin ya kulla wanda imam malik ya kira shi da babu i'adati salati ma'al imam hadithi na farko a wannan babin imam malik ya ruwaito shi ubaidullah ya ce haddathani yahya an malikin an zaid ibn aslam imam malik ya ruwaito shi hadithin daga malaminsa zaid ibn aslam al'adawi adawi maulan sayyidina umar babansa aslam maula din sayyidina umar ne shi kuma zaid ibn aslam kuma da muka sanje daga cikin mashhuran malaman imam malik ne wanda ya ruwaito hadisai masu yawa daga wajensu a cikin al-muwatta an rajulin min bani daga wani mutum daga cikin banu yuƙalu yuqalu lahu busr ibn mihjan ana ce masa busr ibn mihjan addini an abihi mihjan daga babansa mihjan annahu kana fi majlisin ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kasance a wani majalisi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa fa'adana bis sai mai kiran sallah yayin kiran sallah فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زان الله صلى الله عليه وسلم يتاشي فصلى يسلى ثم رجع سنة يداو أن مجلسي ومحجا في مجلسه لم يصلي معه محجا هنا ننزو نأى مجلس بيسلى تردع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زان الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي مسا ما منعك أن تصلي مع الناس me ya hana ka kai sallah tare da mutane alasta bi rajulin muslim kai ba mutum ne musulmi ba faƙala bala ya rasulallah ya ce a'a ni mutum ne musulmi ya rasulallah walakin ni qad sallaitu fi ahli sai dai na riga ni na riga na yi sallah a gida ne faƙala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yace masa idza ji'ta idan ka zo to kai sallah tare da mutane wa in kunta qad sallait ko da ka riga ka yi sallah wani hadisi a kamar yadda imam maliki ya anwana shi ya dace da tarjamar da ya a wannan babin saboda akwai matsalar umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya sallah a gida kan ya sake maimaita wannan sallar in ya zo riske ta tare da liman wannan hadisi hadisi ne hasan duk da waɗansu malamai suna sun illanta shi da cewa shi busur ibn mihjan ba a san shi ba ba shi da wanda ya riwaya daga wajensa sai zaid ibn aslam to a malaman hadisi idan mutum ɗaya ne ya kaɗaita da riwaya daga wajen rawi ba ko shi suke karɓan riwayar ba ko shi suke karɓan adalar wannan rawi ba to sai dai idan ya zama to wanda ya riwaya wanda yake yayi riwaya daga wajensa sananne ne mashhurin malami to waɗansu sukan karɓi wannan to amma malaman da suka suka karfafa ko kuma suka ce wannan hadisin za a iya kafa hujja da shi a cikin shari'a wato hadithi ne Hassan sun kafa hujjarsu da cewar wannan hadithi akwai sauran hadithi da suke da ma'anar wannan hadithi da suka zamanto sun yi shaida ga ma'anar wannan hadithin daga ciki akwai hadithin yazid ibn al-aswad al-amiri wanda mu ambace shi insha Allah a cikin sharhi da hadithin abu dharr al-ghifari a cikin sahih muslim da kuma abinda aka rawaito daga abu ayyub al-ansari wanda yake shi ma imam malik zai kawo shi a nan gaba tunda waɗansu sun wannan hadisi na abu ayyu sun ɗaukaka shi ga manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisin mihjan sahabi ne na manzan allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ba mashhuri ba shi ya rubuto wannan hadisin ce ya kasance a majalisi tare da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin riwayar a cikin riwayar wanda ya rawaito daga sauri isfiyanu sauri shi ma ya rawaito wannan hadith din ya ce ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam domin wata bukatar sa wanda a cikin wannan wato sannan ya zauna ya shaida wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bukatar sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurare shi sannan aka yi kiran sallah wanda a cikin wannan akwai irin wato karamcin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba wai sai kawai sai hanshakan mutane ne yake ba su damar su gana da shi ba wannan ba wani sananne bane ba mashhuri ne cikin sahabbai ba irin su Abubakar da Umar da su Usman bai ba yana daga cikin waɗanda ma wanda ba shi ma da wani hadisi in banda wannan hadisin to amma ya zo da sa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kebance da shi ya saurare shi wanda haka ya kamata musulmi ya kasance haka ya kamata shugaba ya kasance na musulmi wato ya ba mu kowa haƙƙin cewa ya bijira bukatarsa shi yasa ma har yake cewa ablighu ilayya hajata man la yastati'u iblaghaha ku isar min bukatar wanda ba zai iya zuwa ya buga ya gaya min bukatarsa ba wato ka je ka isar da bukatar wani in kai ka samu fada wajen mai mulki ka isar da bukatar wanda ba zai iya kaiwa ba wannan umariya na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in kai kuma Allah zai baka lada shi yasa ma wani lokaci idan wani mutum ya zo yana da bukata a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi buƙatar sa sai ya shiru sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ishfa'u tu'jaru ku yi shafa'a ku ce masa ya rasulullah ya kamata a yi masa za ku samu lada dan kwadayin annabi sallallahu dan kwadayin su samu lada kuma a cikin wannan akwai kwadayin a fitar da kyashi daga cikin zukata mutum ne ya zo da buƙata hmm, a fada wajen wajen mai mulki za ka yi kana da mai mulki yana da niyyar yayi amma sai ya ce abin nan yi masa shafa'a wato a nema masa alfarma ka ce wa mutanen to duk wanda ya nema wa masa alfarma din nan ce ya kamata a yi masa ya kamata a yi masa ga wannan na farko na yi maganin kyashi daga cikin zuciyarsa tun daga sha cewa yi a taimaka ma wani safanin wanda yake zai zo da gyazo ya ce ga mutane nan ba abin da suka sani sai maula bayan shi zaman da yake ko na menene kyashi yake yaga kan cewa ga kuɗin ba nasa bane bukatar in an biya bukatar ba za ta rage ba za ta hana masa tasa bukatar samuwa ba amma kyashi to shine dan ai maganin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ishfa'u ku nema masa abin nan ku nema masa alfarma wato ku ce ya rasulullah a taimaka masa ai masa abu ya masa sa sai a ba ku lada to a shahidi a nan wajen mihjan yana daga cikin sabon da yake ba mashhurai ba amma ya samu a wato a kunnuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dama da ya bashi kan ya zauna ya gana da shi wanda haka ya kamaci ahlul fadl su kasance a kai da masu shugabanci sawu shugabancin duniya ne ko shugabancin ilimi na addini ko shugabanci a cikin al'umma haka ya kamata ya zama cewa sun kasance su rinka ba mu kowa damar ya zo ya faɗi bukatarsa fa udhina bis sala sai aka kiran sallah a cikin wannan akwai kiran akwai tasmiya din akwai akwai ba mu iqama sunan sallah domin at-ta'zin da ake nufi a nan wajen al-iqama ne tun daga shi ana cewa da ana yi sai fa qama ila sala sai ya miƙe to annabi sallallahu alaihi wasallam baya miƙewa sai idan an yi iqama kiran iqama azan abu ne wanda yake sa'id a cikin shari'a annab sallallahu alaihi wasallam ya ce baina kulli adhanaini sala liman sha'a tsakanin kowane kiran sallah guda biyu akwai sallah ga wanda ya so kiran sallah guda biyu da ake nufi a nan wajen kiran sallah da iqama an ga idan haka in banda sallar asuba sallar asuba ce kawai ake mata kiran sallah biyu amma kowace sallah kiran sallah ɗaya ake mata sai iqama to amma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane kiran sallah guda biyu to abin da yake nufi a nan wajen kiran sallan farko shine al'azan din azani kiran sallah na biyu shine al'iqama to wannan ma kunga nan wajen an kirawo al'iqama da fa uzina bis sala wato ai fa uqima fa uqimatis sala aka aka iqamar sallah فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى من زعل صلى الله عليه وسلم يتاشي صلى ثم رجع ya dawo wa mihjan fi majlisi yana zaune a wannan majalisi lam yusalli ma'a bai yi sallah tare da shi ba mihjan bai yi sallah ba saboda istimsat bil asl yana da asl tare da shi cewar idan mutum kana da abin da ka sani to ka tsaya a kansa abin da ya sani shi tun da yayi sallah ba zai sake yin wata sallah ba saboda haka bai sake yin wata sallah ba ya aiki da wannan asl din to har sai da ƙari ilimi ya zo masa to sannan to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ma mana'aka an tusalliya ma annas me ya hana ka kai sallah tare da mutane annas anan wajen su ne ai jama'ar musulmi da suke sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato me ya hana ka kai sallah tare da liman kai sallar jama'a alasta bi rajulin muslim kai ba mutum ne musulmi ba a cikin wannan jumlar akwai hujja ga ah, malaman hadith na da suka tafi a kan cewa duk wanda ya bar sallah da gangan to wannan ba musulmi ba ne wannan matabar imam ahmad ibn hanbal ce da isa ibn rahuya da muhammad ibn nasr al-marwazi kuma an ruwaito ta ga jam'i da dama daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran magabata cewa wanda ya bar sallah tariku sala wanda ya bar sallah da gangan sallah daya ya kiyinta kuma ya ƙi rama ta to wannan aiki nasa kafirci ya fita daga addinin Musulmi. ɗaya daga cikin hujjojinsu shine wannan hadith ne tunda gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa baka yi sallah ba kai ba musulmi bane wato ma'ana wanda wanda za a yi sallah ya kiyin sallah wannan abun ya mai da shi ba musulmi ba ya fitar da shi daga cikin musulunci daga cikin hujjoji akan akan wannan akwai hadithin a ah, akwai hadithin jabir ibn abdullah wanda annabi wanda ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bainal abd wa bainal kufri aw shirk tarku salah abin da ke tsakanin bawa da kuma kafirci ko shirka shine barin sallah kuma a wani hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar alƙawarin da ke tsakaninmu da mutane shine sallah wanda duk ya batta ya kiyinta to wannan kafiri ne dukkan malamai sun yi ijma'i cewa mutumin da lokacin sallah ya yi aka ce bai yi sallah ba aka umarce shi cewa lokacin sallah ya yi lokacin da zai fita ka tashi kai sallah ya ƙi yin sallah to za a kashe shi amma kafin in sun yi zaɓani za a nemi tubansa ko ba za a nemi tubansa ba waɗansu sun ce za a nemi tubansa kwana uku a kyale shi kwana uku a ce a saurara masa a toto a ce ka je ka tuba ka dawo kai sallah idan har kwana uku suka wuce bai yi sallah ba to sai a kashe shi wannan shine hukuncin Allah malamai sun yi jima'i akan wannan kisan kisan tariku sala wanda ya bar sallah kashe shi za a wanda ya bar sallah da ganga inda suka yi sabani imamu ahmad ya ce in aka kashe shi ba za a binne shi a makabartar musulmi ba sai ji je abin da shi a makabartar arna ba za a ci gadansa ba ko matarsa ta rabu abin nan matarsa ba iyaye matarsa ba za ta matarsa ba za ta ci gadansa ba yayansa ba za ta ci gadansa ba yan uwansa ba za ta ci gadansa ba dan bai mutu musulmi ba imam malik da imam shafi'i suka ce za a kashe shi haddan yana nan a musulmi abin da yayi babban zunubi ne da hukuncinsa shine kisa dalilin su dalilin imam malik shine cewar dukkan wani a dukkan wani zunubi Allah madaukakin sarki yana yafe shi in ban da shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya gafarta a shirka tare da shi amma yana gafarta abin da yake kuma bayan wannan ga wanda ya so to daga ciki kuwa har da barin sallah kuma akwai hadithin ubadatu bin samit cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki alkawari yayi sahabbai sun yi masa mubaya'a akan akan imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsayar da sallah da bada zakka da azumin watan Ramadan da hajjin dakin Allah ce wanda ya cika su wanda ya cika waɗannan to Allah madaukakin sarki zai cika masa ladansa wanda ku bai kiyaye su ba ko ya tozarta wani abu daga cikin waɗannan abubuwa to in ya a idan ya mutu a to wannan ba shi da alkawari daga Allah yani mallam lam yuhafiz alaihinna laysa lahu min Allah ahad in sha'a azabahu wa in sha'a ghafara la ba shi da alkawari daga Allah an Allah ya so ya gafarta masa an Allah ya so ya masa azaba to haka tunda yana cikin mashi'ar Allah in yana tunda yana cikin karkashin wato ga abinda Allah ya so ya yi da shi wannan ya nuna kan cewa kenan hukunci da kafircinsa bai zamanto bai ayyananne ba wannan matsala a gaskiya saboda nusus da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam a tarjihi da kuma yadda suka yi ta'arubi da juna tarjihi akan ta yana yana da matsayin wahala kwarai da gaske amma wannan shine dai matabar malamai shine ra'ayin malamai mashhurin ra'ayi na malamai guda biyu a kan wannan matsala waɗanda suka tafi akan kafircin tarikus sala sun tafi akan cewar hatta wanda ke shine fatuwar da yawa daga cikin malaman malamanmu wanda muka riski waɗansu daga cikinsu fatuwarsu akan wannan shine cewa idan mutum ya zamanto baya sallah to bai halitta ma matarsa da ci gaba da zama da shi ba don babu aure auren ya riga ya rushe tun da shi kafiri ne sai kawai ta koma gidansu da ba ba kawai da kanta za ta koma gidansu ba sai da hukuncin alkali eh, kar a ce an faɗa a ce a tattara shi kenan duk matar take da ɗan wani abu da ce ai ta gan shi ya ƙi yin sallah dama ta ciki na ciki sai ya so ta a'a sai da hukuncin alkali domin hukunci da kafircin kafiri hukunci na alkali tunda akwai abu ba wai kawai zazzage shi ake ba yaɗa shi ake yadda aka so a ta jifa da kaulasa a akwai abubuwa da suke biyo baya shi yasa din sai hukuncin alkali shine zai akan muayyani amma bu ce wanda ya abu kaza ga hukuncinsa amma akan muayyani to shi wannan saboda akwai sharuɗai da za a cika akwai kuma abubuwa da za su iya hana zahirin hukuncin ya ɗabbako a kan to a shahidai wannan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alasta bi rajulin muslim kai ba mutum ne musulmi ba dalili ne akan cewar sallah kunwani musulunci ce shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadhalika huwa almuslim lahu ma ala almuslimin wa alayhi ma ala almuslimin lahu ma lilmuslimin wa alayhi ma wanda ya sallah irin tamu ya wannan sallar tamu in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci kiblar mu kuma ya ci yankan mu to wannan shine musulmi dukkan haƙƙi da yake da musulmi yake yake jin daɗin a bashi shi ma za a bashi dukkan nauyi da aka ɗaura ma musulmi shi ma an ɗaura masa da ka sha'anin sallah shine unwani shine alamar kasancewa mutum musulmi ne shi to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mihjan wannan tambayar yace alasta bi rajulin muslim kai ba mutum ne musulmi ba fa qala bala ya rasulullah ce a'a ni mutum ne musulmi kaga inda ya ce inda ba zai ce na'am ba in yace na'am ai wato shi ba musulmi bane kenan to dama in aka tambaye ka in aka tambaye ka da nafi to in ka zo jawabi domin ka tabbatar da ba wannan nafiyin ake nufi ba mujibin kake nufi to sai shine sai ka amfani da harafin bala kamar alaysa Allahu bi ahkamil hakimi Allah ba shine yafi kowa iya hukunci ba hmm? ba za ka ce eh ba in ka ce eh ka tabbatar da koyewar kenan in ka ce na'am ko ajal ko i wannan ka karya abin nan a kawarwar imanin ka kenan ka ce Allah ba shine ahkamul hakimi ba sai da ce bala a'a Allah ne ahkamul hakimi shine ma'anar bala ai abin nan wannan nafiyin ba shine ake nufi ba a'a mujibin ne. wato alasta bi rajulin muslim ai bala ana rajulin muslim a'a ni mutum ne musulmi ya rasulallah. walakin ni qad sallaitu fi ahli yace nayi sallah a iyali a gidana al ahal inda iyalin mutum suke kenan a wata riwayar kamar da zo a cikin musannaf din walakin ni sallaitu fi rahli yi sallah a gidana ar-rahal asalin ma'anar rahal shine sirdi to ana nufin wato gidanka da ka gina a ungo wato bai zo masallaci ba ya zauna ya yi sallarsa a gida fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa idza ta fa salli ma'an idan ka zo masallaci kai sallah tare da mutane wa in kunta qad sallait ko da kai sallah to wannan hadifin a cikin faɗin a mihjan walakin ni qad sallaitu fi ahli yi sallah a gidana wannan hujja ce da imam malik rahmatullahi alai da imam shafi'i da imam abu hanifa da suka tafi akan cewar sallah a cikin jama'a ba farilla ba ce sunna ce mu'akkada domin shi wannan ya ce ya yi sallah a gida Maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa inkarin sallarsa a gida ba inda sallarsa a gida saba ma Allah ya yi saba maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya masa inkari dan annabi sallallahu alaihi wasallam baya shiru akan babu baya shiru akan munkar sai ce a me yasa kai sallah a gida amma sai kawai ce masa idan ka zo masallaci ko da kai sallah a gida ka sake wata sallah wannan ya ɗaya daga cikin manyan hujjoji da a abin nan da da ga matabar imam malik kan cewa sallar farilla ba sallar sallah a cikin jama'a ba farilla bace kamar yadda muka rinjayar a wancan darasi matabar imam ahmad ko da matabar ahlul hadith sauraka ni ma nayi taraji'i ganin wannan hujjar a hujjar da kuma irin yadda al-hafiz ibn abdul bar ya fuskantar da ita da shi da sauran waɗannan hadisai ya nuna ƙarfin hujjar matabar imam malik wajen nuna cewa sallah a cikin jama'a sunna ce mu'akkada ba farilla ce ba wadda idan mutum bai yi ba zai zamanto ya saba ma Allah sauran nusus da suka zo kamar hadisin abi huraira na niyyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kona gidajen waɗanda ba sa sallah a gida waɗannan za a ɗauke su da ma'anoni daban-daban wanda malamai suka kawo wanda zai dace da jam'i tsakanin wa'annan hadisai guda biyu wal ilmu indallah dama ka shani ilimi yake kullun a cikin karuwa mutum yake Allah kuma wata hujja ta sake bayyana eh, ya zama tukan cewa kuma a gane cewa a ai hujjar imam ahmad ta fi karfi amma dai a yanzu a zahirin wannan a wannan hadis din akwai ikra akwai sunna taqririya daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan halarcin sallah a gida ba tare da mutum ya zo masallaci ba wanda shine wannan zahiri ne a cikin wannan hadisi to sannan sai fadin annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kai sallah idan kai idan ka zo masallaci kai sallah tare da mutane ko da kai sallah a gida nan wajen malamai sun sun dauki waɗansu malamai sun tafi akan umum a nan wajen sun tafi akan kowace irin irin sallah ce kai a gida idan ka zo ka sami wata jama'ar ta musulmi suna sallah ka sake sallar tare da su ko kai ka kaɗai ne ko wata jama'ar kai in ka zo ka samu za ka yi sallah zahirin hadisin haka ya nuna wanda yake wannan shine matabar Imam Ahmad ibn Hanbal ko a cikin jama'a kai ka zo ka sake samun wata jama'a to ka sake yin wata sallah ka sake sallah tare da su a cikin ayatu ayin aka yi kuma za a yi tasallusul kenan ka je masallacin ku na ungonku ka yi sallah a zahar kana zuwa sai ka tarar an ta sai ka zo masallacin juma'a sai ka ji ana sallah ka shigo kai sallah kana idarwa ka tsallaka ka je unguwa uku sai ka tarar za a yi wata sallah nan ma sai ka sake shiga wata sallah kana sai haka dai sai a samu tasallusul kenan imam ahmad yace fa shi dai yana nan akan bakansa imam malik yace a'a idan kai sallah kai kai kadai ne in kai sallah kai kai kadai idan ka zo masallaci ka samu mutane suna sallah to sai ka maimaita suka ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kamar yadda zuwa a hadisin abdullahi ibn umar ya hana mutum ya sallah farilla guda ɗaya sau biyu a rana ɗaya mutum ya sallah a zahar sannan ya zo sake yin wata sallah saboda haka wannan am ne to sai a keɓance shi da halin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kai sallah sannan ka zo ka samu jama'a to saboda haka suka ce domin in kai sallah kai kai kaɗai shine za ka yi kwaɗayin samun kwaɗayin ladan samun wata jama'a a kwaɗayin maimaita wata sallar domin ka samu ladan jama'a kuma daga cikin dalilai a wannan shine hadisin abu zar al zifari a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam abu zar yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma abu zar yake cewa yaya zaka kasance ya abazar idan ka zo ka haɗu da sarakuna shugabanni da suke kashe sallah ya ce ya rasula me kashe sallah kashe wasu ga sallah ya ce suna jinkirta ta har lokacin ta fita sai ce to ya rasula me za ka umarce ni na yi ya ce salli salata li ha kai sallah ka sallaci sallah ga a lokacinta fa idza hun fa salli ma'ahum fa innaha laka nafila in ka riske su za su zo su yi sallah to kai sallah tare da su sai ta zamanto maka nafila wannan an ce mutum ya salla a gida shi shi kadai domin ya kiyaye lokaci to sai aka ce masa kuma ya zo domin falalar jama'a in ya same shi tare da mutane ya sake yi domin wannan sai ta zamanto masa nafila to wannan ya nuna cewar kenan mutum bai ganganta maimaita salla daya sau biyu a rana ba shi ko imam ahmad sai ce eh ya yarda da wannan hadith na abdullahi ibn umar amma maimaita salla sau daya a rana shine kai sallah azhar sai ka ce kai bari in sake yin wata sallah azhar wataƙila akwai yan akwai tangarɗa a cikin da sai ka tashi ka sake yin wata sallah babu wanda ne wannan shi aka hana amma ka yi sallah ta biyu da nufin cewar ta biyun ta zamanto maka nafila kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in ka sami in ka samu wata jama'a to wannan babu laifi sawa'un sallar farko da kai kai kai ne ko tare da jama'a daga cikin hujjar su hadithin mu'az ibn jabal radiyallahu anhu yana sallar isha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya je kuba ya musu sallar isha liman tare da jama'a a kuba wannan ya maimaita sallah sau biyu ko bai maimaita sallah sau biyu ba kuma duk ta farkon jama'a ce ko ba jama'a ba ce jama'a ce saboda haka wannan hadith din ko bai kayyade ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi cewa yi idaji ta fa salli ma'an in ka zo kai sallah tare da mutane mutlaq in ka zo sawa'un yayin da ka zo kayi sallah kai kai kadai ko kayi sallah tare da mutane wa in kunta qad sallaita ko da kayi sallah nan ma mutlaq ne ko da kayi sallah kai kadai kai sallah ku biyu kai sallah ku kuno ne ku kai sallah ko da kayi sallah tunda annabi sallallahu alaihi wasallam haka yace bil itlaq wanda wannan ya daga wannan yana da yana da karfi a cikin abin nan a ta fuskar alfaz yanda alfazin hadith din suka zo a saboda haka wannan shine abin rinjayarwa a nan wajen cewa idan mutum ya yi sallah sannan ya zo ya sake samun mutane za su yi sallah kada ya ce a ya riga ya yi sallah ya sake wata sallah ɗin domin kwaɗayin samun lada to sannan abu na biyu hukunci na biyu zai zo a cikin sauran hadisan bari mu karanta hadisin a asar da zai zo nan gaba sai yi bayani a sauran masail inda suke da alaka da wannan hadisin afuwan kafin mu je hadisi na biyu daga cikin hadisin da yake shaida ga wannan hadisin akwai hadisin Yazid ibn al-Aswad al-Amiri hadisin Yazid ibn al-Aswad al-Amiri kamar yadda zo a cikin sunan Abi Dawud a lokacin Hajjatul Wada' ne ɗaya daga cikin hujjan da yake karfafa mazhabar Imam Malik da Imam Shafi'i cewa sallar sallah a cikin jama'a ba farilla bace domin wannan hadithin ya zo a hajjatul wada hadithin yazid ibn al-aswad cewa sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin a masjidil khayf masjidil khayf shine masallacin mina wannan kaji an san wannan masallacin na mina babban masallacin katin masallacin a nan annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ya zauna ya masokin sa amina eh, shine al shine al khayf din a wannan ya zo bayan sallah asuba ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a masjidil khayf bayan an idar da sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wadansu mutane su su biyu ba su shiga cikin sau sun yi sallah tare da mutane ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zo mun da su Ya yace faji abihima tur'adu fara'isuhuma sai aka zo da su naman kafaɗa su yana raurawa wato sun zazana a cikin jama'a gabaki an san taro kuma ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce a zo da su sai suka dauka wani abu ne zai same su suna wato suna makyarketa sai annab sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace musu ma kuma an tusalliya ma'an nas me ya hana ku ku sallah tare da mutane alastuma alastuma muslimai au kama qala alaihi wasallam yace ku ba musulmi bane sai suka ce ya rasulullah sallaina fi rihalina ai mun yi sallah a masaukin mu ya rasulullah mun riga mun yi sallah a masaukin sai ce idza sallai idza ji'tu idza sallaituma fi rihalikuma thumma ataytuma masjid fa salliya ma'a an-nas fa innaha lakuma nafila idan kun yi sallah a gidajenku sannan kuka zo masallaci to ku yi sallah tare da mutane wannan sallar da kuke tare da mutane nafila ce a gare ku fa inna halakuma nafila kun ga wannan hadisin yayi kama da wannan hadisin na mihja yayi kama da wannan hadisin na mihjan saboda haka waɗannan hadisai su suka karfafa juna wajen cewa wannan matsala matsala mas'ala ce wadda tana da asali da dama ɗaya daga cikin hanyoyin da ake karfafa riwayar hadisi shine ka samu hadisi wanda yake ma'anarsa ya zo ta wata fuska daban sai su karfafa juna wannan sai ya mai da hadisin ya zamanto ya inganta a kafa hujja da shi matsawar raunin hadisin a asali ba hadisi ne wanda yake mai tsananin rauni ba wanda akwai nau'in hadisi da isnadin sai ya zamanto mai tsananin rauni rauni shine hadisi da ake tabbatar da cewa an yi kuskure wajen riwayarsa alhadithul munkar kenan ko a cikin isnadin ko a cikin matan to wannan komai yawan hadisai da suka zo suka yi shaida ga wannan ba za su karfafa hadisin ba amma hadisi kamar wannan wanda illar da ke ciki ba illa ce mai karfi ba illar da ke cikin wannan shine jahala wato rawa ɗaya daga cikin wanda ya rawaito wannan wannan hadisin ana ana tuma cewa ba sananne bane to wannan illa ce ba mai karfi ba ba mai sanya hadisi a tabbatar da cewa kuskure ne riwayar sa ba to waɗannan hadisai guda biyu su kaɗai ɗin nan sun isa su karfafa juna ya mai da wannan hadisi ya zamanto kafa hujja da shi ya inganta to kun ga a cikin wannan hadisin a hajjatul wada gashi sun yi sallah a gidansu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce me yasa kuka yi sallah a gida ba ku zo masallaci ba saboda haka a cikin nan akwai ikrarin sallah a gida akwai ikrarin sallah a gida wanda yake shine matlub din mazhabar imam malik tare da cewa tunda idan da sallah a gida bata halatta ba da annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayyana musu قال وحدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نعم فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتي فقال له فقال له ابن عمر أو ذلك إليك إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء وحدثني عن مالك إمام مالك رويته وانا حديث عن نافع مال منسى نافع مولام عبد الله بن عمر أن رجلا سأل عبد الله بن عمر cewa wani mutum ya tambayi abdullahi dan umar faqal yace masa inni usalli fi yace ina sallah a gidana na udriku salata ma'al imam sannan in riski sallah tare da liman afa usalli ma'a na sake na yi sallah tare da shi fa qala lahu abdullahi ibn umar sai abdullahi ibn umar yace masa na'am yace eh zaka yi sallah tare da shi fa qala ar-rajul sai mutumin yace masa ayyatahuma aj'alu salati wacce daga cikin sallolin zan sanya ta zamanto sallata wato ta farilla wacce ce farilla ta farkon ko ta biyun qala lahu ibn umar sai abdullahi dan umar ya ce masa awa zalika ilai wannan a hannunka yake inna ma zalika ila Allah wannan na Allah ne ya ji alu ayyatahu ma sha ya sanya duk wanda ya so ta zama farilla ya sanya ta wanda ya so ta zama nafila ta sanya wannan shi ɗaya daga cikin wannan shine wato matsala ta biyu da take da alaka da wannan idan mutum ya yi sallah a gida sawa'un a jama'a ko shi shi kadai sai ya zo ya samu liman ya yi sallah a cikin wata jama'ar to wacce ce za ta zama farilla wacce ce nafila to shine malamai suke saɓani ra'ayin su ra'ayi na farko shine wannan ra'ayi na abdullahi dan umar yace wannan ba naka bane wato ka kyale a hannun Allah wanda Allah ya so ya sanya na fula ka to na fula wanda ya so ya sanya farla ka to farilla haka zalika an karoto ma daga sa'id ibn al-musayyib shi ma ra'ayin sa kenan waɗansu kuma malaman makka suka ce ta farkon ita ce nafila ta biyun ta to farilla sauran malamai kuma suka ce a imam ahmad da sauran malamai suka ce ta biyun ita ce nafila da imamu shafi'i suka ce ta biyun ita ce nafila ta farkon farilla ce hmm? hujjar su ne hadithin yazid ibn al-aswad nan da faɗa wanzai gaya mana wajen hujja kun rike hadithin yazid ibn al-aswad da na faɗa yanzu eh? na mu'az ba na mu'az ma akwai hujja a nan na mu'az ma yana hujjar da ke cikin hadisin mu'az hmm. akwai nafsi akan haka <laughs> eh a cikin hadisin mu'az a cikin hadisin mu'az akwai wanda ya rawaito hadisin yana cewa sai mu'az ya je in ya je musu sallar isha sai ta zama to wannan sallar isha da ya musu nafila ce a cikin ɗaya daga cikin riwayar hadisin mu'az akwai nasi akan wannan wannan hujja ce to a cikin hadisin yazid ibn al-aswad da na ambata ba na'am fa innaha lakuma nafila domin nafsi ne wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu idan kun yi sallah a gida sannan ku zo masallaci to ku sake yin sallah wannan domin ita wannan nafila ce a gare ku kaga wannan nafsi ne da yace fa innaha lakuma nafila innaha adamir yaudu ila ma za me yake komawa eh? sallar da kuka yi tare da liman ko ka sallar farko ce sallar da kuka tare da liman nafi'a ce haka zalika hadisin abizar da jinkirta sallah cewa a idan mutum ya sallar farilla li waqtiha sannan in ya same ta tare da liman ya sa'i tare da su da suke jinkirta sallah ya saki tare da su sai ta zamanto masa nafila saboda haka wannan duk wayannan nusus ne da suke nuna kan cewa ta biyun ita ce nafila ta biyun ita ce nafila saboda haka masaba uku gare mu wanda tafi karfi shine wannan masaba ta uku cewa sallah ta biyu ita ce nafila sallah ta biyu ita ce nafila wanda ganin cewa sallah ta biyu ne ita ce nafila shi yasa ma malamai suke sabani waɗansu suka ce idan bayan sallah idan sallah asuba ce ko sallar la'asar to ba za ka ba za ka sake sallah ba domin ba a nafila bayan asuba ko bayan la'asar domin ta biyu ita ce nafila kaga ya kamata kenan waɗanda suka ce ba za a yi wannan ba su tsaya kuma su ce to ta biyu ita ce tabbas na fila ba za su ce ba ka da zaɓi ba domin sun ce ka ba ma Allah zaɓi to a nan wajen bai kamata kuma su hana ka ka yi sallah bayan sallah ka sake maimaita sallah asuba ko ta la'asar ba a tare da ni za mu zo wannan matsalar a ita ma nan gaba a shahid a nan wajen shine cewar sallar da ka maimaita ita ce nafila sallar da ka maimaita ita ce nafila amma a wajen abdullahi dan umar ya ce wannan baya gare ka ka kyale kawai ka sake niyyar wata sallar ka sake niyyar wata sallar ka sake niyyar wata sallar duk wanda ka samu a duk wanda Allah ya zaba ya sanya farilla shi ta ce farilla wanda Allah ya sa na nafila ita ce nafila to wannan sabani shin yana da asar yana da tasiri wajen niyyar mutum idan mutum zai shiga sallar ta biyu da wace niyya zai shiga sallar eh na'am da niyyar nafila eh da niyyar in yace zai sake in yace zai sake da wace niyyar zai zauna zai sake nafila da niyyar nafila to nafila ba sallama raka hudu miƙaƙƙiya haka ba sallama eh da niyyar farilla ya maimaita farilla sau biyu na'am niyyar samun lada na wannan hadith din niyyar samun lada na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam eh ijtihadi ne ban jira eh ai dama mana ijtihadin abdullahi dan umar ne yace yace wannan laisa ilai ka kyale wannan ai ba nafsi bane ai shima bai ce wannan nafsi bane sahabbai suna ijtihadi wannan ko sananne ne in ka zo za ka sallah tare da liman abin da yake mafi al'akrab da zahirin hadisi sallar ta biyu shine kawai kai niyyar sallah wadda kake maimaitawa domin samun ladar da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wannan an fahimta ka yi da niyyar samun lada waɗansu sun ce a'a ka zo ka sake da niyyar wannan sallar ne wanda ke shine a kamar kaunin abdullahi dan umar sallah zahar ce ka riga kai a gida da ka zo ka tara ana sallah ka tashi kai niyyar sake wata sallah a ka amma ba da niyyar cewa kana maimaita ta ba eh, dan ka maimaita sallar farilla sau biyu a rana kai niyya da kan cewa ɗaya daga ciki nafila ce amma laisa ala ta'ayi baka ayyana wacce ce nafilar ba ta yanzu ce ko ka ta ɗazu amma dukkanin su ka ambato a cikin zuciyarka cewa azhar za ka yi wanda suke da wannan iskalin masu nawaitu salat nawaitu salatu dhuhr ibtida'an bil imami arba raka'atin fardan <laughs> to wanda yake da wannan shine wanda yake zai yi to shine zai samu iskali amma wanda yake da san cewa niyya a zuci take ba shi da wannan iskali wanda yake shine sahih niyya a zuci take ba ambatan niyya a baki bid'a ne kamar da Imam Shafi'i ya ambata kamar da Shehu Usman ma sun fito sun faɗi wannan malamai da dama sun faɗo wannan saboda haka ka ga baka da iskali idan niyyarka a cikin zuci ka kawo sai ka hararo wannan hadisi na mihjan ad-dili da hadisin Yazid ibn al-Aswad da hadisin Mu'az ibn Jabal hakikatan ma ganin cewar sallah ta biyu din ita nafila ce ɗaya daga cikin abin da wannan cewar sallah ta biyu ita ce nafila ce nafila ce shine dalilin da yasa Imam Shafi'i da Imam Ahmad suka tafi akan cewar me nafila zai iya limanci ga mai sallar farilla ittida'ul muftarid bi mutabil mutanaffil mai sallar farilla yayin sallah bayan mai sallar nafila mai sallar farilla yanzu kun ga mu'az ai sallar nafila yake lishansa da yake saboda haka wanda suke kuma bayan sa fa sallar farilla ce a wajensu to wannan ya halatta saboda wannan hadisi na mu'az asl ne kuma wannan yake nuna kan cewa sallah ta biyu din ita ce nafila yayin da mutum yake maimaita sallah a cikin jama'a na'am قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه فقال سعيد نعم فقال الرجل فأيهما صلاتي فقال سعيد أو أنت تجعلهما إنما ذلك إلى الله وحدثني عن مالك إمام مالك رويته حديثي أن يحيى بن سعيد دقى يحيى بن سعيد الأنصاري أن رجلا سأل سعيد بن المسيب ونمتن يتنبي سعيد بن المسيب أعطيه لك تكين فقهاء السبعة كينا فقال يتي مسا إني أصلي في بيتي إنا صلى أجدانا ثم آتي المسجد سننزو مسلاتي فأجد الإمام يصلي نسام الإمام ينعين صلى afa usalli ma'a na yi sallah tare da shi faƙala sa'id sai sa'id ibn musayyib ya ce masa na'am eh za ka yi sallah tare da shi faƙalar rajul sai mutumin ya ce fa ayyuhuma salati to wacce ce daga cikin sallolin guda biyu take ita ce tawa sallar ta farilla faƙala sa'id sai sa'id ya ce masa awa anta taj'aluhuma kai ne zaka sanya wacce ce farilla kai ne zaka sanya su inna ma zalika ila Allah wannan yana hannun Allah shi ma dai kamar maganar Abdullahi dan Umar na'am قال حدثني عن مالك عن أثيف السهمي الرجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه فقال أبو أيوب نعم فصلي معه فإنه من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع Ku adda ta ne an malikin iman malikiyar da wannan hadisi an Afif as-Sahmi daga Afif as-Sahmi an rajuli min Bani Asad daga wani mutum daga cikin Banu Asad. Banu Asad suna ɗaya daga su daga cikin ƙurai daga cikin ƙurai suke kabilan su zubair Ibn Awwa. Annahusa al'aba ayyubal ansari ya tambayi abu ayyubal ansari sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mun ambaci tarjumar sa anan wajen shine ya sauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon zuwan sa Madina faqal yace inni usalli fi baiti ina salla a gidana thumma atil masjid sannan zo masallaci fa ajidul imama yusalli sai na samu liman yana salla afa usalli ma'a nayi salla tare da shi فقال أبو أيوب سي أبو أيوب الأنصاري يتي مثلا نعم فصل معه يتي إيه كي صلى تاردشي fa inna man sana'a dhalik wanda da yi haka fa inna lahu sahma jam' wannan yana da rabo na mutum biyu sahma jam' wannan an yi sabani wajen fassararsa sabani mai yawa wannan wanda na ambata shine abinda ibnu abdul bar ya rinjayar wajen ma'anarsa wanda ibnu wahab ya rawaito aw mithla sahmi jam' ko kamar rabo na mutum biyu wato a tara mutum rabon mutane biyu a bashi wato wanda ya yi sallah a gida sannan zai sake sallah a masallaci kamar wanda da aka zo da aka zo raba ganima shi maimakon a bashi rabon da ake ba mu kowa shi sai a tattaro masa da mutum biyu aka bashi wannan hadithin a imam al-baihaqi ya ruwaito shi marfu'a zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam imam malik amanan ya ruwaito shi mawqufan cewa maganar abu ayyub al-ansari ce wanda insha Allah wannan yana buƙatar insha Allah idan ban manta ba mako ne zuwa zan yi muku tahqiqin riwayar raf'u din ko ta inganta ko bata inganta ba na'am قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعود لهما قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت شفعا وحدثني عن مالك إمام مالك رويته وانا حديثي النافع دق نافع مولان عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر شوى عبد الله بن عمر كان يقول يا كسن شينا شوى من صلى المغرب أو الصبح وندي يسلم مغربا كو صلى أصبع ثم أدركهما مع الإمام sannan ya riski waɗannan salloli tare da liman fala ya lahuma kada ya maimaita su kada ya maimaita sauran salloli a zahar la'asar isha ya iya maimaita su amma sallar asuba da sallar magriba kare saki qala malik imam malik yace wala ara ba'san an yusalli ma al imam man kana qad salla fi baiti bana ganin wani laifi wanda ya ga wanda ya salla a gida ya sake yin salla tare da liman illa salatul maghrib sai dai sallar magriba fa innahu idza a'adaha kanat shafa'a domin idan ya maimaita ta sai ta zama to shafa'i in yi magarba sau wannan taujihi ne daga imam malik akan maganar da imam abdullahi dan umar yi. wato a wannan matsala akwai sabanin malamai shin idan mutum ya yi sallah a gida sannan zai samu liman kowace irin sallah ce zai iya maimaitawa ko kuwa akwai togaciya zahirin wannan magana ta abdullahi dan umar akwai togaciya in sallar asuba ce kada ka maimaita ta hujja kuwa a dalilin abinda za a iya cewa shine dalilin Abdullahi dan Umar shine tunda sallah ta tunda ɗaya daga cikin sallolin nafila ne idan aka ce mutum bayan sallar asuba ya sake yin wata sallar a cikin jama'a an ce masa yi nafila bayan sallar asuba kenan ko ba haka ba idan ta farkon farilla ce to idan ta biyun ce farilla fa tunda ya ce ai kanka ibn Umar ra'ayin sa shine baka san wacce ce farillar ba to in ta biyun ce farilla fa an hana yin wata an an hana yin nafila kafin kafin sallar alfajir din barakatai alfajr ba saboda haka ala kilal qawlain bai kamata ka sake a wajen Abdullahi dan Umar in sallah asuba ce kada kai na biyu sallar magriba sallar magriba me wajihin cewa ba za ka maimaita ta ba a cikin jama'a shine Imam Malik ya bayyana a wajen Imam Malik kowace a wajen yace domin in ka maimaita sallar magriba ka mai da sallar magriba ta zama to shafa'i kamar da domin kuma a sallar magarba ita ce witrun nahar ita ce witrin wuni to in ka sake wata sallar magarba kaga uku da uku sun zamanto nawa kenan to shida shida ku cika ne ba mara ba ko ta zama to in kenan to da ka fitar da sallar magarba ka fitar da sallar rana daga hay'ati da ake so ta kare da wutri waɗansu malamai sun yi suka kamar ibn abdulbar ya nuna rashin goyon bayansa da wannan kiyasi da taujihi na imam malik ce shi yana ganin in babu aula a ce ai ba a yin ba a yin nafila da raka'a daya ba a yin nafila da wuturi in ba wuturi ba wuturi shi kawai ake yi nafila da shi ko akwai wani wuturi ya halatta mutum ya tashi in ya ce zai nafila ya tashi raka'a daya in ba wuturi ba ba a yi sallah salatul laili wan nahar matna matna sallar dare da rana raka'a biyu ce wuturi ne ake yi raka'a daya saboda haka waɗansu suka ce abin da yasa ba a maimaita sallar magariba saboda tunda sallar za ta zamanto fila ce eh? tunda za ta zamanto nafila ce to ka zamanto in ka yi in ka sake sallar magariba a cikin jama'a ka yi nafila da raka a saboda haka ka yi wuturi a ba a bigiransa ba an fahimta taujihi guda biyu ne taujihin imam malik cewa ka ƙara sallar azahar sallolin rana da shafa'i iba da wuturi ba an gani taujihin ibn abdulbar wanda ya dangana shi zuwa ga muhammad ibn al-hasan shaibani shine cewar ba a yin nafila ba a nafila da wuturi in ba wuturi ba ba a yin nafila bi ma'ana da raka'a rakoyi wanda suke mara in ba sallar wuturi ba saboda haka ba za ka maimaita sallar magruba a cikin jama'a ba an fahimta wannan shine a to sai shi kuma imam malik ya zo ya zaɓi cewar kowace sallah ce kai har sallah asuba sallah asuba ne muna gani dai ga shi hadithin yazid ibn al-aswad waɗanda ba su yi sallah asuba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba suka ce sun yi a gida su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu sake sallah ko in su zo sun rufi liman a masallaci su yi inda ba a yi bayan sallah asuba annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ce musu su maimaita ba ko ba haka ba saboda haka wannan magana da aka kawo cewa ba a maimaita sallah a cikin jama'a bayan sallar bayan asuba ta yi karo da nassi ta yi karo da nassi ko bace ba kun gane ko ba ku gane ba an gane nassin da ta yi karo da shi wani nassi ne a ah, ba wannan ba. ne yazid ibn al-aswad yazid ibn al-aswad al-amiri wanda ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin khayf lokacin hajjatul wada bayan an yi sallar asuba sai ya hango sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga waɗansu mutane suna zaune ba su sallah tare da mutane ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace a kawo masa su aka zo da su suna razana suna jikin suna makyarketa yace me yasa ba ku yi sallah tare da mu ba ku ba musulmi bane suka ce mun yi sallah a gidajenmu yace idan kun yi sallah a gidajenku kuka zo masallaci kuka tarar da neman to ku sake yin sallah ko da kun yi sallah a gidanku wannan sai ta zama to muku nafila ku rike hadisin kun rike ma'anarsa to hujja ta bayyana gare ku hujjar cewa za a iya maimaita sallah asuba ga wanda bai samu sallar asuba a cikin jami'i ba in ya zo masallaci ga ana yi ya bayyana a gare ko bai bayyana ba saboda haka magana abdullahi dan umar ta ci karo da nasi ko ba haka ba hmm? ya na shiru ne a watakila ko akwai wanda bai bayyana gare shi bayan da aka samu sabani tsakanin maganarsa da kuma wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam zahiri ne a bayyane yake ko to don haka ne wannan shine hujjar ce sa imam malik shi ma yace ko da sallah asuba ce mutum zai maimaita a wajen imam malik sallar kawai da ba za ka maimaita ba a cikin jama'a a cikin jan'i zai ce sallar magriba sallar magariba ita ce kawai in yi sallar a gida in kai sallar a gida ka zo ka samu sallar magariba kar ka maimaita domin in kai haka za ta fita daga cikin shafa'i amma sauran malamai imamu ahmad ibn hanbal da imamu shafi sun tafi mutlakan kowace sallah ce saki ba kaidi da annabi sallallahu alaihi wasallam bai kayyade ba wannan hadisin na farko wa in kunta qad sallaita cewa idan ji ta fasalli ma'an nas wa in kunta qad sallaita in ka zo masallaci ke sallah tare da mutane ko da ka riga yi sallah ko da sallah asuba ce ko da sallar asuba ce ko da azhar ce ko da azhar ce ko da la'asar ce ko da la'asar ko da magriba ce ko da magriba ce ko da isha ce ko da isha ce wannan shine ma'anar mutlaq wa in kunta qad salli ko da kai sallah kaga sai ya kawo shi saki ba kai shine ma'anar mutlaq ma'ana ko asuba ce ko azhar ce ko la'asar ce ko magriba ce ko isha an fahimta to wannan shine hujjar Imam Ahmad da Imam Shafi'i wanda yake a matabarsu a wannan matsala ta fi karfi saboda zahirin nassi na tare da su ina ganin waɗannan kusan su ne dai masail inda suke da alaƙa da waɗannan babi sauran waɗansu malamai sun faɗi wata magana daban game da sallar da za ka maimaita ba kamar imam abu hanifa ya ce za ka maimaita kowace sallah banda asuba da la'asar da magariba wanda yake kuma riwaya ce ma riwaya wadansu da cikin almajiran imam malik ne amma kama abinda muka rinjayar shine kan cewa mutlakan kowace sallah ce idan ka zo za ka iya maimaita ta a cikin jama'a domin ka riski falalar wannan jama'a ta kuma wato akwai hikima a cikin wannan domin mutum ya zo masallaci mutum ya zo masallaci wajen ya yi sallah mutane suna sallah shi kuma yana zaune a gefe guda kaga wannan ya ware kansa daga cikin musulmi ya sanya ma kansa ayat tambaya ya sanya ma kansa ayat tambaya wani in yazo ya ganshi zai ce kai wannan mutumin watakila ko ya shiga cikin mutanen ne ko mutanen ne sun tafi da shi ne aka ce wani mutanen ai koma ga suna iri iri da yanzu to duk zai sa ma kansa ayat tambaya sannan kuma idan idan bai idan bai zo yayi sallah ba eh, bai san irin alkhairan da Allah madaukakin sarki yake saukowa a cikin wannan jama'a din ba wanda ya zama tokan cewar ba zai samu ba kamar mutumin da ya zo mutane uku da suka zo majalisi na ilimi ɗaya ya shigo ya zauna ɗaya ya kauce bai zo ba ɗaya kuma ya ji kunya kuma ya ji kunya bai zauna a cikin majalisin bai zauna a gefe wanda ya kauce Allah ya kauce daga gare shi ya ce ba ruwansa da shi to haka mutumin da ya ake sallah shi kuma ya zauna ya kyale su tamkar wanda ya kauce saudaka a cikin wani ya daga cikin hikimomi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana kan ko da mutum yi sallah a gida kai kadai idan ka zo ka samu masallaci ka sake maimaita sallah sannan kuma akwai alamar nuna wato inkewar al'ummar musulmi ta babu bambance bambance tsakanin musulmi amma wanda yake wannan ya zauna to ya kamar ya nuna cewar ya sanya ma musamman idan ana ganin watakila yana da abin nan yana da dan abu na hasken ilimi sai a ce a ah, to watakila akwai wani abu akwai akwai akwai walakin akan limamu shikenan kaga an same yadda za a kawo baraka a cikin al'umma to duk waɗannan dalilai suna daga cikin hikimomi na idan mutum yayi sallah a gida ko yayi sallah a wani waje ya zo masallaci yaga ana sallah ya sake maimaita sallar tare da mutane bayan kuma waɗansu alkhairai wanda yake manzo Allah Allah da manzo su ne kadai suka sani shi yasa nima ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi don babu wani abu da za a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi face akwai alkhairi mai yawa a ciki ko babu wani abu da manzon Allah babu wani abu na alkhairi face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi sawa'un ka san wajihin alkhairi ko baka san shi ba da haka dukkan alkhairi a cikin bin sunna yake ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan sharri a cikin kaurace ma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da kirkiro abubuwa

idan mace ta wanda ba musulmi ba wannan aure batacce ne wannan aure batacce ne idan akwai jahilci a wajenta to shikenan sai ta sai ta sani a raba auren ma waɗannan 'ya'ya ba za su zama tukan cewar an dangana su akan cewar ba za su zama tukan cewar 'ya'yansa ba ne idan ya zama da ganganci take idan ka bisa kuskure ne musamman in ya zama kan cewa ya musulunta sai a inganta auren kuma ya zama kan cewar tun da aka samu ka'idar cewa haddi an ije wato ana dar'in haddi saboda jahilci wato ba za a yi musu haddin zina ba saboda jahilci to za a rikar da ayaye da zuwa gare shi wannan yake tambaya wa mara ne bambancin sallama a cikin sallah da kuma sallama a cikin mutane nan ganin watakila ko sallama da za ka zanto ta yi wani wani ne sallama a cikin sallah iri sallama a cikin sallah shine sallama da ake tada sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ya zo kuma a cikin ruwaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah ya zo da ruwaya assalamu alaikum kawai duk na wannan na fita daga sallah ne kuma a sahih cewa yayin da mutum yake yin sallama na fita daga sallah ne mai yan uwansa da suke sallah tare da shi ne na gefen dama da liman da na gefen hagu su yake yi masallama da sallama kuma a wajen sal a wajen sallah ita ma lafazin ta kenan ɗaya daga cikin wa'annan guda uku ko ka ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum warahmatullahi ko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kuma kowanne ka faɗa akwai lada goma kamar yadda uh, wanda duk ya ƙara a sama da yadda ɗayan ya faɗa akwai ƙarin lada goma kamar yadda ya zo a cikin hadisi wannan ya ce assalamu alaikum wai tambayar da yake tambayar da yake oh, to ba a bambanci wajen raddu salam wajen mayar da sallama ɗin in a cikin sallah ne mutane suke sallama kowa sallamarsa sallama ce da kuma raddi ga wanda ya yi sallah tare da shi amma idan kana cikin sallah mutum ya kira ka in mutum ya maka sallama a cikin sallah to ba za ka amsa ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi salati shughla a cikin sallah akwai abin da ke shagaltar da mutane daga waɗansu ayyuka dan haka ba za ka ba za ka amsa ba amma waɗansu da an waito daga waɗansu daga cikin salaf kan cewa mutum ya amsa bil ishara da ishara kamar kai nuni akan cewa sallah kake amma ba kai irin gyaran murya ba nan da mutane suke amma gyaran murya baya daga cikin yadda ake ba shi ne ishara ba ishara shine kamar da hannu mutum ya daga hannunsa don ya nuna kan cewa a cikin sallah yake amma in a wajen sallah ne in aka yi maka sallama to raddin sallama wajibi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa shi a cikin haƙƙin musulmi akan dan uwansa raddus salam wato ya mayar da ya amsa sallamar da ya masa sannan kuma yake cewa wai bana da idan ana karatu a karatu dukkan da aka yi na baya ce bana yin kawo kamar bayani game da sahabin da kuma fadalarsa da wasu abubuwa ne da musulunci wayar su ya ce ya ji wai ce wani manar ba a yi wai ko da Allah mana a taimaka a ci gaba saboda ana koyon darussa da dama a ciki eh kwarai da dama fa'idar ɗaya daga cikin fa'idar karatun hadith kenan saboda a ciki za ka san magabata ba ma sahabbai ba kawai nakan yi ƙoƙari ya zamanto hatta malaman imam malik da malaman malamansa ya zamanto wani abu na tarjumar su ya zo to amma abin da yasa yawanci da yake da yawa da yawa sahabban sun gabata sun ko shi yanzu kamar Abu Ayyub na zuwa ci muku ai wannan mun karanta tarjumar sa ko amma sai dai da yake ana mantawa ko kamar su Abdullahi dan Umar yanzu ko shi yanzu Abdullahi dan Umar kusan a kowane kafin sai mun karanta hadisin Abdullahi dan Umar ko shi haka sai an sake mun tarjumar sa ko Sa'id ibn Musayyib ko na fi maulan abdullahi dan umar eh, kaga ba zai yi ba a ce ko shi aka kawo sai dai shi muka haɗu da wani sahabi wanda a cikin gwargwadon tunani na ina ganin a matsayin a haɗuwar mu da shi ta farko ce to zan ambata ko kuma idan ya zama dukan cewar ban rike wani abu na tarjuma su ko ban karanto ba wani lokaci na kan ce ku bi ni shi, to ban karanto ba kenan eh, saboda haka amma ba a tuna min ba sai na zo ba kamar yadda a wulle ba sai na sai da na zo sannan sai ya tuna min. kamata a tuna mun kafin na zo don samu dan duba don mu abin nan mu na ilimin hadisin ba irin ba irin na su ko kofi ba ne wanda yake kamar ko kuma na imamu zahabi da aka bajire musu duk suna ganin su suka zo suka wuce ɗaya bayan da aka ce musu wana wancan wana ne wancan wana ne saboda haka duk sun san kowa da kowa da dukkan abin da ya garace shi dole sai wani abin dole sai an je an karanta dole sai an karanta tukuna sannan ya zama dukan cewa abin nan zaman to mun yi musharaka da yanwa a cikin insha Allah amma wannan ba wai canjin manhaji bane Allah da muna nan a wannan tsarin nan muna nan a wannan tsari na karatun muwatsa kan cewar ko shi muka zo hadisi tarjama na wani sahabi ko wanda daga cikin magabata na salaf Allah ya za mu za a rinka tarjuma ba a canza ba insha Allah za a ci gaba wanda yake tambaya wa mai kallon wani hadisi da asabar da sabar da sabar da Allah ya yi bayani sai wannan hadisin imam bukhari ya rubuto shi yayin da wata mace ta zo ta danta ya rasu tana kuka a gaban kabarin nasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata ta yi hakuri tace ta kyale ni ba san musibar da ta same ni ba ba san annabi sallallahu alaihi wasallam bane daga baya da aka ga mata ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata inna masabru inda sabmatu ula hakuri hakikanin hakuri wato wanda yake mai tarin lada da za a ba mutum yayin da wato zafin yayin da wato buguwar musibar ta farko ta zo ta same shi shine lokacin da ainihin wato hakuri yake samun wannan cikakken ladan na hakuri ai innam as-sabru al-kamil cikakken hakuri shine wannan cikakken hakuri yayin da zafin musibar farkon samun ka da ita farkon buguwar ka da ita to a lokacin nan ne za ka haƙuri ka jure kada ka wata magana wanda yake Allah baya so bal ka faɗa abin da Allah yake so ka yi istirja'i ka nemi ladanka na wannan musiba da shi za ka samu cikakken lada ba cewa idan ba yi idan daga baya ka zo ka yi haƙurin ba za ka samu ladan ba za ka samu amma ba kamar ladan lokacin asabar mai kula wannan kuma tabbas ta bai yake cewa wai da Allah hukunci kiran sallah da ake tsakanin sallolin da biyu za a yi da wannan shine a um, um, uh, uh, matabar imam malik ce cewa za a yi kiran sallah uh, bayan an sallah magariba sai kuma a yi kiran sallah a cikin masallaci domin a yi sallar isha amma abin nan abin da yake mafi rinjaye ba za a yi kiran sallah ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan jam'i tsakanin sallolin nan guda biyu bi adani wahidin wa iqamatin kiran sallah daya aka yi da iqama biyu kuma babu ma'anar a yin kiran sallar a cikin masallaci inda kiran sallah dan na waje ne shi yasa abinda kiran sallar da biyu ke na sallar isha ikama za ta yi shi yasa abin nan abinda yake mafi rinjaye kuma kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yazo hadisin bilal na sallar annabi sallallahu alaihi wasallam a muzdalifa tsakanin magriba da yanda ya hada magriba da isha da kiran sallah daya da iqama guda biyu haka dalika a sallar azhar da la'asar a arafa da kiran sallah daya da ikama guda biyu saboda ka wannan ya zama to shine asr inda duk za a yi jami'i tsakanin salloli guda biyu a kiran sallah daya dan mutane su sannan a kama da kowace sallah ga mutanen da ke cikin masallaci sun an da sallah wannan kuma tambayoyi ne guda uku tambaya ta farko wai hukuncin wani hadisi da yake ta cewa wai ba da gwamnati sarari da nama bai rike ba kuma ba dan hawa'u ba da mata ba su yi haiba ba sannan kuma da wani zai da mutum jihar shi ta yi da lokacin da zai ya ya rabu da ita sannan kuma me ake nufi da hukunci kalilanci a wannan hadisin na cewa ba dan bani isra'il ba da nama bai yi abin nan ba a bai rufe ba kuma da ba dan hawa ba da mata ba su da mata ba su haila ba wannan yana daga cikin isra'iliya ibn kathir ya kawo wannan hadithin a wajen tafsirin faɗin Allah ta'ala a abin nan faqtulu anfusakum dhalikum khairun lakum inda bari'ikum fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum inda Allah ya rubuta ma bani Isra'il kashe kawukansu domin ya zama to shine tubansu su a wannan da kuma wajen faɗin wajen yadda bani isra'il allah ya umarce su yadda aka ruweto wajen faɗin allah ta'ala a walakat ati na musa kitabu kafin nan baji bin rusul a fakulla ma ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun akwai asasin da aka ce a rana ɗaya bani isra'il sun kashe annabawa wajen guda saba'in to an ce wannan ne ya sanya allah ya yi musu ya ukuba da cewar nama yake yin yake ribewa saboda wannan abu da bani isra'il suke wannan hadithin bai inganta marfu'an ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana daga cikin labarukan bani isra'il ah, imam bukhari da ya kawo na kissar hawa ya yi ishara da inkarin wannan kissar yake cewa wa hadithu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akthar hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi inganci domin dangane da haila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce cewa yi hadha shay'un katabahu Allah ala banati adam wannan wani abu ne wanda Allah ya rubuta ma ƴaƴa mata na annabi adam wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa amma sauran wannan maganganu suna daga cikin isra'iliyat basu su inganta ba dangana su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dangane da qadiyan Zainab kan cewa ko ta yi idda Zainab mun sani dai Allah madaukakin sarki ya aurar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga sama falamma qada zaid minha wa tara zawwajnakaha yayin da zaid ya sake ta sai muka auratar da ita gare ka to a batun idda batun idda ban san nasi akan wannan ba ban san nasi akan wannan ba akan cewar bayan idda ne amma wannan nasi ne akan cewa aurar da Zainab Allah ne ya aurar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne je neme ta daga wajen iyayenta ba aka yi daurin aure da sauransu da umarnin Allah ya zo daga sama da idda ba idda wannan ban sani ba التقليد abin da ake nufi da taqlidanci shine at-taqlid da larabci shine kai kai amfa wato ka bi maganar mutum ba da hujja ba ka bi maganar mutum ba da hujja ba mutum ya tashi abu kace dan me kai ai saboda saboda wani ne yace me yasa kace me yasa zaka kaza saboda wani ne yace to wannan ba a yi da shi ba a cikin shari'ar musulunci mutum ya taklidi amma mutum ya yi bi ya aiki da maganar wani don shi malami ne saboda Allah ya yi umarni da a tambayi malamai hmm? to wannan babu laifi ga wanda yake bashi da ahliyyar nazar bashi da ilimin da zai iya bincike ya duba me dalili bincikensa da dalilinsa sai dai ya nuna ya bincike ya ga wane ne ya fi sani in ya samu wani wanda yake masani ne ya cancanta a tambaye shi to wannan shine binciken da zai yi to sannan sai tambaye shi matsalar abin da ya bashi sai ya aiki da ita wannan hukuncin Allah ne a kansa to a nan wajen nan a in mutum yayi wannan ba za a ce masa yayi taqlid ba ittiba'i ne domin ya bi ne da hujja bai bi shi saboda kawai shi wani ba ya bi shi ne saboda Allah ne ya ce a tambayi ma'abuta ilimi kuma tunda shi ma'abucin ilimi ne Allah ne ya ce ya tambaye shi saboda ya tambaye shi saboda Allah amma wanda yake yana da ahliya bai bincike to shi wannan ba zai tambayi ahlul ilmi ba dan ya ce zai bi su ba tare da hujja ba ko ya tambaye su sai dai ya duba sai ya tambaye su me hujjar su in hujjar su ta yi masa ya bi su in hujjar su ba ta yi ba ya nemi wanda hujjar su ta karfi ya bi shi wanda yake wannan shine wajibin ɗalibin ilimi wannan kuma yana tambayar wai malam me yayi hukuncin wannan hadisin wai bacci yana gadar da bacci masu ba a ban san wannan hadisi ba wannan kuma yake tambaya wai shi wai hukuncin yin alwala a tsaye ko wanka a tsaye wai ba tare da wani hukumi to menene ya hana a tsaye eh ai babu abin nan wato mutane kada mazala sallallahu alaihi wasallam yace daruni ma taraktu kyale ni da abinda na bakwa aka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a dunkule ka dauke shi a dunkule kai an ce in tashi zai wankan janaba ko in zai alwala yana yin alwala a zone a tsugune wannan duk yanda kai gwargwadon ikon ka kai gwargwadon iko yanda za ka iya amma ka ce to a tsaye ne ko a tsugune ne ko a kwance ne ko a wannan kuma kamar wanda abin nan za ta je abin za ta je ka za ta je ka zakulo mana imana domin idan aka zo aka ce gashi yadda za a yi kaga an takura to amma addinin musulunci Allah madaukakin sarki yace ma ja'ala Allahu alaikum fi dini min haraj Allah bai samu ko hukunci a cikin addini haka yayi domin kowa ya yanda bai iya yanzu da idan an ce ba za ka yi alwala ba sai azumi ka je waje da bayan da za ka yi ka zauna ya za ka yi amma haka ake shiru ko kai a zaune ko kai a tsuguni ko kai a zaune ko kai a tsaye ko kai a durkushe in ma a kwance ne ba za ka yi da alwaji Wani wanda yake tambaya ce wai shi malam ya halatta mutum ya wanda yake ya fi sallar jam'i ga wanda yake a ra'ayi a gare ya wanda yake wai kaza in salla sallah da za ka iya bin sallar an dai ka samu mutum yana sallah wato hadithin mu'ad ya kunshi asali ya kunshi wato hujjoji da dama akan matsaloli da dama na neman limanci wanda ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da ya kunsa shi ne kan cewa ba sharaɗi ba ne niyyar liman da niyyar mamu ya to ɗaya kafin a yi koyi da liman shi ne ɗaya daga cikin manya-manyan darussan da hadisin mu'az ya koyar tunda gashi niyyar su ta saba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu ya tabbatar da sallah tunda ko niyyar ta saba imam shafi ya dauki wannan babu wani kaidi indai niyya in dai sallah in ka zo ka samu mutum yana sallah sawa'un nafila yake sawa'un farilla yake sawa'un ta wani lokaci ce ko ba ta wani lokaci bace za ka bi shi sallah Allahumma illa yanda ya zamanto halin sallah ya zamanto daban kamar magariba kamar mutum ya sallar isha bayan mai sallar magariba ko in sallar magarba bayan mai sallar isha kamar yadda wani ya bugo min waya wai yana cewa wai an ce masa a mutum da yake sallar magarba in yazo ya samu ana sallar yana ana sallar isha ya sallar isha sa daga ya gama raka uku sai ya sallama ya kyale shi shi ya gama tasa shi ya gama tasa to ta za a yi yanzu kaga wannan ai ya ci karo dan kiyasi zaka je ka cikaro da nasi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila imamu li yutamma bihi fala ko alayhi an sanya liman dan ai koyi da shi kada ku saba masa to kaga wannan irin sabani ne da yafi wannan ka shiga sallah tare da liman sannan ka fita ka gane shi akwai sabani da yafi wannan ko kuma zai yi sallar ko kuma sallar magariba ce zaka yi sai ka zauna yana sallar isha sai ka zauna sai ka bari ya gama raka'a daya sai ka shiga ka karasa raka ka raka shi a raka ta uku kai goyo kenan shikenan ya salama shi ku sallama ku fita tare nan wajen maka ka saba ma inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi man adraka raka'atan ma'a as-sala man adraka raka'atan min as-sala faqad adraka as-sala wanda ya samu raka daya tare da ta sallah ya samu sallah da kan ka samu raka daya tare da liman ka samu hukuncin wannan sallah rubaiya ce dole ta zama to rubaiya ba za ka fita ka kyale shi ba bayan yayi a hudu kai kuma ka ce kai a uku dama abinda kake nema kenan kai sallama ka rubu da shi sai ka cika raka a ɗaya din shi yasa din a wannan surar a wannan surar shine ba a ittila inda ya zamanto a sallah ya zamanto kan cewa sun saba ma juna wallahu ta'ala a'lam shi yana tambaya ne wai yana yana karatun qur'ani wai tsakanin magariba da isha wai a masallaci yan bid'a wai amma an canza sallar isha fiye da su sallah wai to shi da yin na nafila yake musu sallah idan kuma to dan me zaka ji shi to dan me zaka eh to wannan gaskiya ne watakila wannan yana buƙatar sai ka ya bayanin su a menene ma'anar dan bid'a din a mutane mutane ya kamata ku lura na taba magana a nan wajen akan batun bin sallah mutum zai je takura ma kansa ya kuma takura ma al'ummar musulmi akan cewa ga wanda ake bi sallah ga wanda ba a bi sallah duk mutumin da duk mutumin da ya yi sallah irin ta manzan wadda manzan Allah sallah da sallah ya koyar ya kalma shahada ya fuskanci kibla ya sallah a bayan sa ba ruwan fuskancan bincike sai na abdullahi dan umar da su anas ibn malik sun yi sallah bayan hajjaji sun yi sallah bayan Muktar ibn Abi ubaid al sakar Muktar ibn Abi ubaid al bi daga baya ma cewa ya yayi da'awar annabci kafin ya da'awar annabci akwai abubuwa na bidoyi da ya kasance a kai amma sun yi sallah a bayan sa Imam Ahmad ibn Hanbal yi sallah a bayan ma'amun da mutawakkil masu magana masu fitina halqul Qur'an duk wannan domin idan mutum sallarsa ta inganta akan kansa kuma sallar ka za ta inganta a bayansa wani lokaci ƙorace musu da suke cewa a kada a yi sallah a bayan wanda duk yace kaza ko kada a sallah a bayan duk wani wanda yake abin nan wani wanda yake abin nan ya shahara da bid'a ko wani wanda yake dan bid'a kada a sallah a bayansa wani lokaci ma su imam ahmad da kake ganin irin wannan maganar tasu suna magana ne domin magana akan hujran akan kaurace ma dan bid'a domin idan ya zamanto cewa mutumin da ya shahara mutumin da ya shahara da mutumin da ya shahara da bid'a da fito na fito da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya zama to kai ka je kana yawaita jama'arsa a ce ka bar duk masallatan masallatan garin nan masallatan da masallatan da suke an san su wajen tsayawa akan tabarkin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsallake su ka rinka zuwa can masallacin kace san zaka rinka zuwa kana sallah to wannan shine ainihin zai nuna kan cewa kamar akwai wani gillo a cikin zuciyarka da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutum wanda yake alassalama ne ka zo ka samu kawai masallaci a unguwarku babu wani tasnifi ma da aka yi da shi ka zo kai sallah don kawai ka shiga cikin jama'a musulmi bai kamata mutum ya rinka fito da wannan asalin ba ya eh, shekh islam ibn taimiyya yana da maganganu masu ma'ana a kan wannan a cikin mujallar sana sanafatu a cikin fatawa a cikin mujallar ɗin sana sallah da kuma majmu'atul rasail littafin sa majmu'atul rasail wal masail ya kamata ɗaliban ilimi su koma su gama ganganu su suna da muhimmanci kwarai da gaske musamman a zamanin a wannan mara yana tambaya ne wai bambanci tsakanin muhajirun da ansar al-muhajirun ne wanda suka yi hijira daga madina ai daga makka zuwa madina al-ansar ne wanda suke zaune a madina suka fuskanci suka karbi muhajirun suka ba su masauki wannan wai cikakken sunan na'ila na'ila ولا لا إلى أكرمك لا إلى أوه مرسى سنة نائلة نبايروا شيني معناه mai kyauta mai bayarwa eh eh, eh babu da yake eh, ismu fa'ili na nala nilo nailan fa huwa na'il wa hiya na'il saboda ka suna ne ai da ma ai ismul fa'il suna ne ko da kowane ismul fa'il kowane suna za ka yi masa ismul fa'il hmm? za ka iya sa mutum ƙa'il ko ƙa'ila mai magana na'ima mai bacci amma mutane da Allah mutane da Allah idan za su sanya ma mutum ranar alkiyama za a kira shi da sunan sai haƙƙin ɗa akan uban sai ba shi kyakkyawan suna sunan da Allah ya fi so shine sunan da aka bauta ma Allah da shi ko aka yabon Allah da shi Abdullahi da Abdurrahman ko Muhammad ko Ahmad ga sunayen annabawa ga sunayen sahabbai ga sunayen sahabbai maza da mata amma sai ga waɗansu sun kyale wannan sun suna ɗaukan sunayen tituna a misira suna samun sunayen aiki a tsaya akan sunayen sunayen da ake ta gudun su wanda ake ganin kowa na sawa ko mutum da wace ka kawo wani abu wanda yake ba wanda yake yi sai kai wai kai dole wai kai daban ne la sharika kalar na ka tsaya a cikin al'asarta abinda mutane abinda duk al'umma ake yi irin sunayen irin su Khadija irin su Fatima irin su Aisha irin su Hafsa irin su Zainab duk ga sunayen nan duk ga su ga sunan amma sai ga mutum an je an abin nan an je ana ta faɗin sunayen wanda suke ba su da ma'ana to su ba akwai wani yayi tabbaya wani da mana yake karatu a ungon wani ranar asabar me wanda ya tabbaya na riyar misali ba garin ungo ba a na duka ce a ungogo ne na'am aha waɗanda suke idan suka zo suka zo suka samu liman a sujada ko a zaman tahiya sai su jinkirta su saurara su gani su gani idan zaman tahiya na karshe ne in ya sallama sai su ki shi sai su kama sallar su wannan rashin fikihu ne rashin fahimta ne ma'anar sallallahu alaihi wasallam cewa yi ma adraktum fa sallu abinda duk kuka samu ku sallah tare da liman ma dinnan na kira ce ta hada dukkan wani abu kowane juzu'i ne kowane juz'i ne na sallah cikin sahih ibn khuzaima hadithin mu'az ibn jabal annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kuka zo ku same mu a cikin sallah ku kasance a hay'ar da kuka same ni a ciki hmm? ku kasance a hay'ar da kuka same ni wannan abin da ka samu za a kirga maka shi a cikin sallah kuma ba waɗansu suna jin yawanci abin da ya sanya wannan saboda sun karanta a matsabar waɗansu daga cikin malamai wanda daga cikinsu akwai imamu na malik cewar idan baka samu raka'a ɗaya tare da liman ba baka samu ladan jam'i ba ko ba haka ba to saboda haka sai su ce to ai shikenan tunda baka samu raka in sai barbarin tsayan gani na samu raka ko ban samu in ban samu ba in bai samu ba shikenan sai ya kyale shi sai ya je ya sallarsa shi shi kadai wannan wannan kamar yadda muka rinja a farkon karatun mu na muwatta a cikin hadisi a cikin babu babu man adraka man adraka raka'a mun bayyana cewa batun riskar falala daban take da riskar hukunci riskar hukuncin sallah da samun raka'a ɗaya amma da suka falalar sallah da samun komai kankantar juz'in ta ne komai kankantar juz'in sallah da ka samu ka samu falalar ka samu falalar jin saboda ka idan mutum ya zo bai tsaya ya yi sallah ba ko bai shiga tare da liman bai jira har sai da ya tashi daga wani rukunin ya rage ma kan salada na na falalar abin da ya samu tare da liman kuma ya nuna kan cewar fahimtarsa na nusus a fahimtarsa na hukunce-hukuncen sallah tawayayyan fahimta ce wannan abin nan kuskure da haka ba za ka samu a cikin tafayin fikihu suna magana kan cewa idan ka zo tare da liman to ka saurara ka gani hmm? a sawa'un wanda suke magana fikihu da dalil ko ba da dalil ba ba za ka ga sun kawo wannan ba ce in ka zo tare da liman ka saurara idan ya zarce ka zarce tare da shi in bai zarce ba shikenan ka je ka fara sallaka a ba za ka ga wannan ba as-salatu khairu minan nawm ai eh, a raka a kiran sallah na biyu ake yi bayan fitowa alfijir wannan shine sahih in ka in aka tattara hadisi na wanda daga shi sai sai iqamar sallah hmm in shi'a eh. idan ka tabbatar kan cewar idan ka tabbatar cewa dan shi'a ne baya wanke gabasa ba za ka bi shi sallah ba ba wai dan dan shi shi'a bane dan ba dan yayi sallah ba alwala wanne ya za ka ce komai shi asa da za ka ce komai shi asa yanzu mutumin da mutumin da mutumin da yake mutumin da yake cewa mutumin da yake cewa alqur'ani mutumin da yake cewa alqur'ani abin nan ba cikakke bane a wannan bil ijma' bin ijma wannan kafiri ne ran juma'a a ba a ban da juma'a ba a maimaita juma'a biyu ba a maimaita juma'a biyu wannan katinmu da muka yi na juma'a juma'a ɗaya ake yi juma'a inci. eh wannan barakallahu fi wannan eh, abin da ka kawo yana da fuska sosai Eh, kuma yawanci abin da sa malamai ba su ba saboda yawanci za ka samu sallar juma'a yawanci a gari guda ɗaya ake yi eh, maimaita sallah hatta a wajen su imam ahmad da suka faɗa cewar koda a cikin jam'i ne ka same ta za ka iya sake maimaita ta banda sallar juma'a eh, in kai sallar juma'a a wani masallaci ba za ka zo kuma ka sake maimaita ta a wani masallaci din ba domin idi sau ɗaya ake yin sa shi yasa ne aka cewa mutumin da ya yi sallar mutumin da ya sallar idi ranar idi ta faɗo ranar juma'a in aka yi sallar idi to ba lalle ne ka zo sallar juma'a ba za ka yi zaman ka gida ka sallar azhar ko kuma an ku tare ku sallar azhar ba sai kun zo sallar jami'i ba sai kun zo sallar juma'a ba domin idi sau ɗaya ake yin sa ba a mai tashi sau kai tambayoyin ba za su kare ba ba tambayar ka ce ta ƙarshe faqdu eh wannan lecture kake so na yi ta wannan bayanin a cikin kanemi mun yi bayanin na yi bayanin wannan hadisin a cikin karatun mu na nan da kuma cikin karatun umda ka ha gani ruwayoyin babu wani sabani a tsakanin ruwayoyin akwai tawfiki akan ruwayoyin guda biyu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك القرار والأمن والاستقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم إنا نستغفرك فإنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا وأمددنا بأموال وبنين واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا واجعل لنا أنهارا اللهم إنا قد دعوناك ورجوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا رب العالمين إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.